ake so mutum ya yi su a lokacin da zai kwanta barci kamar yadda ya tabbata a hadisi manzon allah annabin rahama sallallahu alaihi wasallama idan zai kwanta barci, yana hada tafukan hannunsa guda biyu masu albarka sa'annan sai ya yi busa a cikinsu ya kuma karanta a cikinsu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 من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس وإن سوري ما سجر من درجة so uku uku ake karanta su sa'annan kuma sai a ƙara da ayatul kursiyo Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man الذي ladhi عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم sa'annan mutum ya ƙara da ayoyin ƙarshe na cikin suratul baqara آمن الرسول بما أنزل أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير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 sa'annan kuma sai ya yi tofi a cikinsu zai shafa ko'ina a jikin shi duk inda ya ga dama zai shashafa da su saboda albarkan da ke ciki zai samu kariya daga wurin allah subhanahu wa ta'ala har gari ya waye sa'annan kuma mutum zai iya karawa da wayannan addu'o'i ya ce bismika rabbi wa ba'atu jambi wa bika arfa'uhu fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka salihin sa'annan mutum ya ce allahumma innaka khalaqta nafsi wa anta waffaha laka mamatuhawa wa mahayaha in ahayaitaha fahfazha wa in amattaha faghfir laha allahumma inni as'aluka al'afiya sa'an nan mutum zai iya ƙarawa da wannan allahumma kini azabak allahumma qini azabak yawma tab'asu ibadak allahumma qini azabaka yawma tab'asu ibadak ko mutum ya ƙara da wannan bismika allahumma amutu wa ahya sa'annan mutum zai iya ƙarawa da wannan subhanallah sai ya faɗa so talatin da uku walhamdulillahi mutum ya faɗa so talatin da uku wallahu akbar mutum ya faɗa so talatin da hudu kaga an haɗa duka arba'in kenan abin nan ɗari kenan wato ma'ana wannan kuma mutum zai karanta wallahu akbar din so talatin da hudu subhanallahi so talatin da uku walhamdulillahi so talatin da uku wallahu akbar so talatin da hudu kaga an hada ya zama ɗari cif cif sa'annan mutum zai iya karanta wannan addu'a Allahumma samawati sab'i wa Rabbal arsh Dan sake ba rabbal arshi ba ne rabbal ardi ne ne zan sake sa'annan mutum zai iya karanta wannan allahumma rabbas samawati saba'i wa rabbal ard wa rabbal arshi al'azim rabbana wa rabba kulli shai, shay فالق الحب taurati wal التوراة wal والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا min الفقر sa'annan mutum zai iya karanta wannan kuma alhamdulillahi alladhi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wala mu'wiya sa'annan mutum zai karanta wannan allahumma alima al-ghaibi wash-shahada فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره على مسلم سأنمت يكرنتا wato suratu tanzil suratu sajada kenan alif lamim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin sai ya karanta wannan sura din har zuwa ƙarshe kuma ya karanta tabarakan ladhi biyadihi mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir har zuwa ƙarshenta ana so wa'annan surori suna da falalan gaske mai ɗumbin yawa in baka iya su ba ka je wajen malami ya koya maka su don akwai surorin da koda baka iya karanta alkur'ani gaba ɗaya ba ana so ka iya su ka haddace su saboda fadalansu da albarkan da ke ciki kowace sura akwai fadala da albarka amma akwai wasu wanda manzon Allah sallallahu ya yi hadisi musamman akan su su wa'annan surori ciki akwai sajada akwai tabara akwai suratu yasin akwai kuma suratul baqara da ali imran duka ya yi bayani a kansu kuma ya nuna cewa gidan da ake karanta su ma shaidan baya zuwa kusa da wurin wallahu alam to suratu sajada da suratu tabarakan biya da mulk suratul mulk ana so duk lokacin da mutum zai kwanta ya karanta su sa'annan kuma mutum ya karanta wannan addu'a allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalt wa bi nabiyyika alladhi arsalt wa'annan a takaice su ne addu'o'in da ake so mutum ya yi su a lokacin da zai kwanta walhamdulillahi rabbil alamin